ka je ka yi hira da matarka kaga ana musulunci abin da yake nuna abin kenan ka je ka yi hira da matarka ita ce samira samira ta ita ce abokiyar hirarka in ga magana ta ji daɗi ta yi murmushi a rubuta maka lada in ka gallace ta kallo na mutuntawa da soyayya a rubuta maka lada in ka taba jikin jikin ka taba jikin da ta ji daɗi a rubuta maka lada haka ita ma in ta taba jikinka ka ji daɗi a rubuta mata lada in ta kallace ka kallon mutunci a rubuta maka lada amma mace malam ta mai da idan ta kamar idan muzuru kullum tana tsoratar da mijinta wannan wace irin mata ce ne dan Allah har ma ranar da zai shiga ɗakin ta ya shiga uku in su biyu ne ko su uku a gurinsa ranar da zai shiga ɗakin ta ranar sai dinga gayyato abokanan hira in karfe ɗaya ta yi abokanai suna cewa ai dare ya yi nisa alhaji ko kuma malam kowa ne ya ce a kai yanzu aka fara hira shi baya so ya shigo gida domin yana shigowa zai zo ya samu bala'i wata mata haka take ba ku yarda ba wallahi tallahi ya zo da yan damuwarsa ta waje sai guda ɗaya ce damuwar sai ta zo ta ƙara masa dubu a kai bacci ba zai samu ba a wannan ranar a ɗakinta ita haka take Bana ce irin mata ce don Allah ko kuma ya shigo yana assalamu alaikum kamar ba kowa a ɗakin shiru assalamu alaikum shiru assalamu kai kai zaka dinga damu mutane da sallama amma a waje in ka ji zakin bakin ta ka ce kowa tana fara'a da shi da sakin fuska a waje a tsakar gida amma miji ya shiga uku ba zai samu sakin fuska gare ta ba wannan wace irin mata ce daidai ne mace ta dinga yin haka ba daidai ba ne ba daidai ba ne daidai ba ta zan aljanna don ba ta za aljanna ta ta yi da yawa mijinta irin tsiyar da ta ga za ta yi kuma don allah kar ta mutu dan in da mutu za a sanya ta kabari don mala'iku za su tambaye ta ko kuma ga abin da zan faɗi mata in ta an kai ta kabarin da an rufe ta in mala'iku suka zo ta ɗau muciya ta bibbige su in ta isa in za ta iya ba za ta iya ba amsa kenan ko to ta ji tsoron allah ki mai da mijinki abokinki ka mai da matarka ka. allah ji kama da yahu zaboci ba don ya mutu ba ya ce bari je gurin ƙawaye na mai faɗa mai shirya duk za ki mai da mijinki abokin gaba ba hiran arziki ba sakin buzga mijinki bai san mai kike ciki ba wanda ba ba ta tambayar mijinta zuwa unguwa in ya zo da je da makociyarta in ya zo ga dan mabudi nan na sagale mai guri kaza mai aure ce to eh tun da aka ce tara da miji zaka ce eh to ka'idan bin auren fa babu kamar ba ta da miji ko kuma ta tambayi miji zuwa unguwa ko yadda ko gare yadda sai ta je ko kuma ya gwammace kidi da karatu tun da ta tambaye shi gwanda ya ce a dawo lafiya in ya kiya zai gani a ƙwaryancinsa dan ka ba za ta yi magana da shi ba ta tambaye shi zuwa unguwa ya hana dan haka bai isa ba in ya je zo ta ce wa ita ka ita ita banza ce ba ta ce za ta unguwa ya hana ta ba to a zauna haka haka za ta ce da shi ko kuma ta yin abinci ko ta yi abincin ta ki gyara abincin ta sanya manja da da man gyada da menene a lokaci ɗaya mu muna ɗalibai in gaya maka da kake gani na dinnan na iya miya alƙur'an Allah kuwa ba kowace mace ce za ta iya soya miya yadda na iya ba ku tambayi shakiru sambo lokacin da muke atc